DW taɓa kalashe. Mai sauraro barkanmu da warhaka mu da arzikin sake kasancewa da kai a cikin wani sabon shirin. Shiri ne da ke duba lamuran da suka shafi addinai, tarihi, zamantakewa da kuma al'adu. kuma a wannan karan shirin ya yi nazarin al'adar wasa ne tsakanin kaka da jika akwai ranar da na taɓa tambayan ta na kalli bokiti na ce mai sunan bokiti da bulatan ji sai ta rasa me za ta ce mini sai ta nemi karama za ta buge ni sai na ce ai sai kin faɗa mini sai na ce ko dai bokiti yal ne sai kawai ta ce mini eh sai na ce to kaga wannan kun zama turawa kenan sai a kasance tare da ni Aliyu Muhammad Waziri don jin cikakken shirin Madalla. A shanun zamantakewar Hausawa suna da wata al'ada wacce a shekarun baya suka mata rikon gaske a wancan lokacin, kuma tabbas ta ba da gudunmawa wajen ɗora yara bisa turbar tarbiyya ta kwarai. Wannan al'ada kuwa ita ce wasa tsakanin kaka da jika, wacce ta kasance wata babbar hanya wajen amfani da hikimomi irin ta dattawa wajen isar da saƙon gyara kayanka ga jikokinsu. Malam Muhammadu Doka wani dattijo ne da yake da shekaru akalla casa'in a duniya wanda kuma Allah ya bashi arzikin jikoki ya kuma yi mana bayanin inda wannan wasa ya samo asali. Asalin wasan kaka da jika a ƙasar Hausa ya samu dalili ne ko asali ta wajen yawan son ‘ya'ya. Mutum ba abin da yake so kamar ‘ya'yan da ya haifa a cikinsa. ka so su kai sai ka zo kana son 'ya'yan 'ya'yanka fiye kusan da 'ya'yanka to wannan soyayyan da jaddada irin wannan ƙauna da ke tsakanin 'ya'ya da 'ya'yan 'ya'yanka shine abin har sai ya haifi wasa soyayya ce ta kawo irin wannan wasa a al'adance sai zamanto a kullum mutum yana wasa ne da 'ya'yan 'ya'yansa inda aka samu wasan jika da kaka kenan ita ma dai malama asma'u muhammad wata dattijuwa mai shekaru saba'in ta bayyana cewa tabbas kakannu musamman a shekarun baya suna ilmantar da jikokinsu ta wannan wasa da ke tsakaninsu har ma take ganin wannan wasa tamkar wata makaranta ce mai zaman kanta wajen tarbiyyantar da yara cikin sauƙi. Tsakanin kaka da jika kullum za ka samu ana caka ma'ana akwai maganganu da wannan zai jefa wa wannan har ma daga nan za ka iya tsintan karin maganganu iri-iri wanda zai dinga fitowa daga bakin su tsofaffin. kuma wani babban abin mamaki a wasan kaka da jika shine yaro fa ba sai an gaya masa wannan kakarka ba ne da ya tashi wai sai ya san wannan kakarsa ce sai ka ga har ya iya tsokananta to kamar a karkara a zamanin da yadda muka gani don mun ga a karkarar idan kakar mutum ta mutu ta uwa ko ta uba misali in tana da jikoki da yawa kuma har zuwa za a yi a da da ake yin daka a turmi ana kiran yadda ake daka lugude a yi ta kiɗa a cikin turmin ana daka ana waka kala-kala kamar yadda ake niƙa a dutse ana waka yau da gobe dai an ce bata bar komai ba domin kuwa sannan hankali shekaru sun shuɗe zamani ya sauya kuma cikin sauyin nashi iskar ta ɗebi abubuwa da dama ta tafi da su ciki kuwa har da masu amfani kamar yadda malam garba shehu basarka ya ce a baya wasa tsakanin kaka da jika tana da matuƙar fa'ida amma a yanzu lamarin ya sha bamban yana mai ba da dalilansa da can yana da fa'ida sosai domin yaro yakan samu nutsuwa yakan samu azanci tsakaninsa da kakarsa ko kakansa domin duk lokacin da aka ce maka ka je wajen kakarka to har ma akwai wani abubuwan da ake yi da wanda za ka ga idan lokaci ya yi akwai wani abu da ake cewa ruwan shara to za ka je wajen kakarka ko namiji ne ko mace akwai wani ruwa da za ka yi masa da sirki shi kuma zai ɗauki wani ɗan kuɗi haka ya baka amma ka ga yanzu duk babu wannan to a ganin ka me ya haifar da rashin da bacewar irin wannan kyakkyawar alaka ta wasa tsakanin kakanu da jikokin eh, gaskiya ina ganin zumunci ne ya ragu saboda zai kaga jika ma bai damu da kakan ba kakan ma bai damu da jikan sosai ba zumunci Mai sauraro kana tare ne da shirin taɓaka lashe daga nan sashen Hausa na DW. Duk da cewa a wannan zamani yanayin salon wasan kaka da jika ya canja, amma har yanzu akwai waɗanda suna wannan wasa tsakaninsu da kakaninsu, Muhammad Muktar Ibrahim wani matashi ne da ya ce, shi a gaban kakaninsu ya tashi, kuma ya tasirantu da irin tarbiyyar da suka bashi yana mai ba da misalin irin yanayin wasan da suke yi. Akwai ranar da na taɓa tambayan ta na kalli bokiti na ce mai sunan bokiti da bulatan ji sai ta rasa mai za ta ce mini sai ta nemi karama za ta buge ni sai na ce ai sai kin faɗa mini sai na ce ko dai bokiti yal ne sai kawai ta ce mini eh sai na ce to kaga wannan kun zama turawa kenan <laughs> to irin wannan yana faruwa ko kuma wani abu ka gani ka ce kaza sannan kuma za ta yi ƙoƙarin kwaɓa hausa ko yaɗe ne za ta yi ƙoƙarin yi musamman ma mu da yake jikanu da muka taso tana ƙoƙarin yi don iyayen mu kan dama ita da fulatanci take musu magana shi kenan amma mu to a kodan da ba za su iya fulatancin nata ba dole sai hausa to za ta ta kwabawa ta ta kwaɓawa kuma gaskiya ana mata dariya sosai amma fa shi ma gaskiya a jikanun ta ba kowa ne take yin wannan wasan da shi ba kamar misali yanzu ni ina daga cikin wanda gaskiya tana wasa da ni sosai sannan kuma kakanmu namiji shi baya wasa gaskiya shi kuma ita ma dai shamsiya isa ta bayyana cewa a duk lokacin da ta kasance da kakanninta yakan zamo mata lokaci ne na ɗaukar darasin rayuwa alakan mutum da kakan shin aka ce kaka dai abokin wasa ne to ni dai wasa ne dai tsakaninmu da kakanni na haka to kamar ya yanayin wasan da kuke a tsakanin ku na kaka da jika wasa ne irin na zolaya haka to shin wasan da kuke na zoliya shin kina samun wata karuwa a bangaren ilimi na zamantakewar rayuwa eh gaskiya ina samu musamman ma kakana ta mace haka idan muna cikin wasa haka ta ɗiye kai wani abu idan kai tambaye ta to za ta tsaya ta maka bayani ne za ta kawo misalai ma tun irin lokacin suna 'yan mata ɗin nan gashe-gashe misali kamar na taɓa tambayanta haka yanayin yadda suke hira a lokacinsu to ko ta waɗanne hanyoyi ne kakannin kan isar da irin waɗannan saƙonnin tarbiyya da nasiha a sha'anin zamantakewar malama a Sama'u ta yi ƙarin haske ga bayan an yi wasa sai kuma a zauna a yi maganar gaskiya ƙarshe ko a yi maka nuni ta cikin nishaɗi wato tatsuniya sai kun yi wata magana in ta jawo ai na gaya maka akan ɗauki karin magana a tsakanin kaka da jika sai ka ji kakar ta jefa masa wata magana da shi zai tsorita ko kuma ta bashi sha'awa ko ta bashi dariya to a cikin irin wannan sai ka gani an samu zama na musamman akan wannan magana sai a zo ana maka tatsuniya kuma duk tatsuniyar da ake yi a da faɗakarwa ce fa don ana gamawa sai a ce maka me ya tatsuniyar ta nuna maka ko kuma da ka faɗi wani abu sai ka ji an ce a ai haka kowa ne ya faru da shi a lokaci kaza ka san mutanen da dama da ka faɗi magana ne sai ta tuno musu da wani abu sai su baka tarihi a kai to irin wa'annan kuma gaskiya akan samu alfanu a cikin irin wa'annan maganganun. Da yake zamani ya bada gagarumar gudummawa ga fuskantar shuɗewa ko ɓata da wannan al'ada ta wasan kaka da jika take fuskanta. Waɗanne hanyoyi ya kamata a bi domin shawo kan matsalar? Malam Muhammadin Doka ya bada waɗannan shawarwarin. Abin da za a yi kusan uku ne. na ɗaya su iyaye su san cewa muhimmancin wasa da jikokinsu nan yana da amfani mai yawa to dole su dinga koya masu domin su sani wani lokaci ka tara jikokinka ka tara su ko a lokacin hutu kana koya musu amfanin wasa tsakanin su kaifa abokinsu ne kaifa kakansu ne abokin wasan don su 'ya'yan 'ya'yanka ne ba ka da abokai sai su to saboda haka in ana koya musu haka zai taimaka kuma za a nuna wa malamai su sani su shigar da shi a kan hidimomin karatu su dinga yi a lokacin da ake koya wa yara abubuwan da ake irin na adabin baka a yi shi da baki ba sai a rubutu ba to sai ka ga yara suna koyon su kamar tatsuniya ko kuma 'yan ƙananan labaru domin a koya musu wasan da ke tsakanin jikoki da kakaninsu. Mai sauraro da hakan shirin na wannan makon ya kammala a madadin ɗaukacin ma'aikatan sashen Hausa na DW. Ni Aliyu Muhammad Waziri da na shirya na gabatar nake mana fatar alheri.